Tun bayan fitar da sakamakon zaben shugaban kasar Amurka wanda hamshagin dan kasuwa Mr. Donald Trump ya lashe, wasu daga cikin masu sharhi suka fara tuntuntuni dangane da makomar irin dimbin taimakon da Amurka ke bayarwa wurin yaƙi da ta'addanci a Afirka. Manjo General Yakubu Usman mai ritaya ya ce nasarar zaben Trump ba zai shafi rawar da Amurka ke takawa a yaƙi da ta'addancin ba. Ka san yadda ita taimakon tsaro take ba wai mutum ɗaya ke yin ta ba ko kuma ati ne ke yin ta ba a'a wannan yarjejeniya ne tsakanin ƙasa da ƙasa. To kowaye ne kwa ya zo ya hau shugabancin ƙasa zai duba ya ga dama wani irin shirye-shirye Amerika take yi da waɗansu ƙasashen. To ai kasan su ma dama Amerikan ai suna taimakawa kare wannan 'yan ta'addan sabbin da kasa musu kasar yana so a sake shigowa kasar su ne kamar yadda aka yi a daɗin ko kuma yana son rikicin sai ya fi karfin wayannan kasashe ne ya mamaye su sannan ya tsallako ya zo ta wajen su kafin kuma su kare kansu ai kaga wannan ba zai daɗi ba saboda haka ina tsammani a yadda ya tarar da maimakon da aka saba yi sai dai ma muna tsammani zai kara don shi dama mun san cewa shi mai zafin jini ne. Duba da yadda kasashen yankin tafkin Chadi ke fama da ta da kayar bayan mayakan Boko Haram tsohon sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara Alhaji Baba Aba ya ce a yadda yake kallon al'amura tallafin Amurka ga Afirka wurin yaƙi da ta'addanci a zamanin Trump sai ma abin da ya ci gaba. Ina gani kamar ma wataƙila ma ya fi na da don ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa shi ne zai yaƙi a ta'addanci. To ba dama kuma ta'addanci ce ba a rena shi duk inda ya fito ta zai nufi ƙasashen da ma ba sa in an samu ɗan ta'adda daga ko daga ƙasar larabawa ko daga ina ne ma ta wata ila burinsa ya faɗa amerika ne ko ya je ɓanna saboda haka amerika yadda take a policy ta duk inda ake ta'addanci su tsoron su taimakon da suke yi don su kare kansu babban abin ke saboda haka ina gani in bai ci gaba da haka din ba sai dai ko ya karu yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabon shugaban na Amurka Mr Donald Trump zai tunkari yaƙi da ta'addanci da kuma irin tsarin tsarin da zai bi wurin wannan yaƙi da lokaci ne kaɗai ka iya nunawa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria